Mabiya addinin Krista sun yi bikin Kirsimati tare da addu'o'i don samun zaman lafiya da samun shugabanni na gari a zaɓuɓɓukan da ke zuwa a shekarar baɗi. Bikin na Kirsimati ana gudanarwa ne a kowace ranar 25 ga watan Disamban kowace shekara don tunawa da haihuwar Yesu Almasihu. Ga yadda wasu suka gudanar da bikin na Kirsimati a Jos. Afiniki Paul Barren Bako. To, mun gode ma Allah da ya sa mun ga wannan ranar na zo sujada. Christmas ranar ne na nuna kauna, yadda shi Yesu ya zo duniya saboda mu. So, wannan ya nuna mana kauna da Allah ya yi mana. ya ba mu ɗansa shi ya samu ma muna nuna wannan kaunan ga mutane muna ba su ruwan sha abinci mu yi ziyara da sauransu da addu'o'i domin Allah ya ba mu salama da zaman lafiya a kasar mu Najeriya kuma kowa ya je ya karba katin sa original ka samu ainihin PVC ɗinka ka je ranar kuriya ka je ka jefa kuriyanka kuma da taimakon Allah zaben mu mun san za mu ci nasara kuma Allah zai ba mu wanda ya cancanta eh, sunana Emeni Blessing. To yaya kai Christmas? to christmas gashi za mu je gidan yan wane mu mu je mu celebrate tare <laughs> kun yi addu'o'i ma kasa ganin yadda ana samun tashin hankali kun yi addu'a domin ubangiji ya kawo sauki sosai ma sosai ma don christmas lokacin samun zaman lafiya ne so mun ya addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya me za mu A hudu ba da ya gudanar a majami'ar cibiyar tauhidi ta Ekwa wato Ekwa Seminary Church Jos, Pastor Yakubu Yusuf Jaken ya ce akwai begen samun canji mai inganci a Najeriya da duniya baki daya. Mu samu karfafawa daga maganar Allah domin abin da Ubangiji ya faɗa dole yana faruwa. A cikin sakon yau na ce wannan annabin Ishaya ya faɗa wannan haihuwan shi Yesu shekaru 700 kafin abin ya cika. to ɗan 700 years it took 700 years for it to be fulfilled to mu zama da bege da cewa in ubangiji ya ce dan wannan ɗansa zai restoring peace and order to mu zama da bege da cewa zai faru ko da shike muna zanayi wanda abubuwa ba sauki amma ubangiji ya ba da ɗansa, wanda ya riga ya zo ya ma fara ko restoring abubuwa yanda ubangiji yake so yana faruwa a zuciyarmu yana faruwa a kasanmu yana faruwa a duk corners na duniyarmu a halin da ake ciki dai mabiyan na almasihu na ci gaba da bukukuwa wanda a yau litinin za a ci gaba da ba da kyaututtuka wa 'yan uwa da abokan arziki da ake kira da boxing day zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria